auren su auren su da wani sai wani. sai ba kya gajiya da cin wannan abu kullum ke ba wasu samari da ki bare in ce in sun ba ki kuɗi za ki biya ni kar ya ja da kawai sai dai ki ta haƙuri da ita fa saboda na san dai hannu ta saka ta ɗaukar miki ba biyan ki kuɗin ta yi ba ni na sani kullum aikin ki kenan ita tana tattalawa ɗan abin da Allah ya hore mata tana yi don kar ta zauna haka. Amma kullum ki sa hannu ki ɗauka ki sa hannu ki ɗauka karya jari sai kin karya mata jari ko ke dai wallahi wannan a ga mijinki. Haba umma kawai da na ɗauke ɗaya biyu shine har zan karya mata jari. Ke kika bata jarin za ki ce wa mutane ɗaya biyu? Kai umma wata ran za ta biya ni. Da yaushe za a biya ina ake samun kuɗin da za a biya ki? to kin ga ki wuce ki tafi makarantar ki wallahi kake ƙara ɗaukar mata amma dai umman na dawo zan guda ɗaya ko eh in kika dawo saboda haka kika saba ba roƙon mahaukaci sai sarki ke da ke dai a cici kullum cici kai yaye dai amin dai wallahi na so ki aure miji ne ko ko ba mai kuɗin nan kika aura ba akwai matsala tabbi Allah ko ku ya dama ni auren so zan yi ko ina mm, auren so an samu mijin ne ku da ke ma san waye shi ko kin gani bari makaranta na karfi ta mun lokaci to Allah ya kiyaye Allah ya tsare sai a kin dawo samira karki mu magana karki tafi ki banni bayan na riga na yi gina tsarin rayuwata tare da ki kuma kin sani samira me zai sa abubuwa su canja da wurin haka bayan kin san cewa ni da ke auren so muka yi tafiya ya zama wajibi sai na tafi fa'is samira ina mamaki me kika rasa a gurina daga lokacin da na aure ki duk abin da mace take nema a gurin mijinta na tabbata kin same shi a gurina dukiya kulawa duka na baki duk abin da kike so na yi miki shi wani naki ma kika nuna min kika ce na da bukata ina yi masa me kike nema da biki samu ba gurina akwai akwai abin da na nema a gidanka na rasa kuma yanzu zan fita neman shi zan je kuma insha Allah zan same shi kuma abin da ka gagara ganewa shine ka manta wace ce Samira tana ɗauka na kamar sauran mata ce bayan ka sanyi ta daban shi Samira kake haka kar ki zama mutum kar ki manta da irin rayuwar da muka da ke baya da irin soyayya da kauna da na nuna miki ban taɓa wata ɗa mace ba a duniya na yi miki komai na saba da kowa a dalilin ki kasance matata me yasa zaki mun haka kaga dan Allah Faiz da Allah ka saurara mani ina so ka sani daga yau ka manta da wata mai suna Samira a rayuwarka shafe ni ma duk gaba ɗaya a rayuwa. Ka gani Ina fatan ka fahimta. Ita mai yaudara da halin ta aka gano ta bata sauya a faɗar suna ba. Shi soyin ya samu tangare da ako ina, ido ya baza yi kuka ba. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Mai ƙarfi yana da sa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su tangarɗe shi soyin ya samu tangarɗe ɗa a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi a da faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ba ta sauya aka ɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika mai zauna da masu rauni a lokacin mahaifin yaran nan yana raye musamman ya almun kulla alaƙa da zumunci mai ƙarfi da haka yanzu na zo don mu ƙara jaddada wancan zumuncin da zo mu gabatar da ainihin dana ah, ta zama 'ya a wurina. to sai dai kuma aminu ba kai min bayani ba ban san halin da ake ciki ban san akan me ake magana ba umma akan magana fa'iza ne oh, fa'iza bare kuwa akan magana ta ne sarki me yake faruwa kuma kalli can me kika gani na ga maza da yawa ne a wato dama kulle-kullen da kike yi kenan kin san abin da kika taka kamar ya me na taka ni ba abin da na taka to masu neman auren ki ne suka zo da Allah yasa na ga babban mota a waje ashe nan gidan suka zo ni wallahi suna nan suna falo ke kaɗai ake jira da yanzu kin ga kake bi ta nan kofa ki zo ki nemi ta nan sai ki fita ta can ke kaɗai ake jira a kin san bisa al'ada ba a cika zuwa neman aure da yaro ba ma ni na zo da nawa so nake ta gaishe ya ganta gaskiya eh. haka ne wannan shine ainihin ginshikin zuwa mu haka ne to alhaji ka san abin yadda yake a ana son a ɗan samu lokaci kaɗan tunda ka san yanayin aure irin na yanzu yadda yake ba irin na da ba ne in da ne ma kawai sai a ce ai an yi ma an gama to amma yanzu ka san sai an ba mu ɗan lokaci tukuna ɗan shawara ka san yaran yanzu yadda suke umma ainihin ina ga wannan ba wani abu ne na wani sauri ko wani abin nan ba tunda dai mutanen nan sun san mu mun san su sun san yadda muke kuma mun san yadda suke ai ni na ga wani abu ne wai na sauri a cikin wannan al'amarin ba umma ni fa a gani na a hajiya wannan ba wani abu bane kin san na zo ne don su ga juna kuma akwai tafiya a gabana wannan shine abin da ya sa hajiya nake so mu yi ƙoƙari a yi abin nan kafin Allah ya sa mu bar nan السلام عليكم وعليكم السلام salam. Yauran so shi ne ya zangorin Wannan ita ce ƙanwata fa'iza. Masha Allah. Ina yini? Ina gajiya. Sani. Sani. Kawo mana. Masha Allah. ai alhaji wannan abun matata ce take yi duk wani taro na biki ko na suna ko na duk wani abu da za a yi ta kan yi shi eh, akwai daɗi sosai alhaji a ci aji masha Allah barakallah to ya kace sunanta ma sunanta fa'iza a to alhamdulillah ah, fa'iza abin ya yi daidai eh birjin ya hau yadda ya kamata kwarai da gaskiya ne eh, haka ba zai kyau alhamdulillah a ah, zo mana bai zo ai bakya bakya tafi ba ko ai ya bakya ta tukwici ai bakya tafi haka ba fa'iza to mun ga wannan ko karbi mana dan iyayenki ya sai ana ba ki ba za ki karba ba manya ba a yi musu irin wannan idan suka kyauta karba ake yi ba a mai da hannun kyauta baya ka ki sake yin irin wannan idan manya sun bada abu karba ake yi hannu biyu a godiya je ki Allah so ya zama burin kowa wurin so. Burin zuciya ta samu abin da take so wurin so. Auren so, ribar soyayya wurin so. so shi ne ya zangorin kowa. Faiza, Faiza, ki buɗe ƙofa. Faiza, Faiza, ki buɗe ƙofar nan. Ajiya, ga alamu yadda na gani, za su dace. Abin da nake ba da shawara shine mu hanzarta a yi abin nan kafin tafi alhaji minti ɗaya bari je ne haka ne menene haka wannan wani irin abin nan ne so kuke ku samu tsari ne so ki kusa ni in ji kunya so ki kuma da ni wani banza ko kuma wanda ban san me nake yi ba bakin nan suna cikin gidan nan fa ba tafiya suka yi ba suna ciki ba zan na rabu da horon ta ba ce ta shiga ɗaki kuma ta kulle kanta na yi ta buɗe kuma ta ki. To dan ta zo ta kulle kanta a ciki ta isa ce ta zama a ciki ne ba tare da ta fito ba sai ki zo ki biya mata ku ta kokosa kofa sai ku lalata min sabga. Biye, haka ake yi? Allah ya baka ke kuma billahi lazi la ilaha illallah akwai kama da ki zaki fito zaki zo ki same ni ai bakin ta zama ba kenan a ciki zaki fito kuma za mu game da ki haka kawai to kenan alhaji abin da da muke so din a dai ba mu lokacin ai ina ga da yake karatu ma take ko in ka je ka dawo ne ai ba matsala bane tunda ba sauri ake ba sai a Eh, hajiya a ga alamu na fahimci 'yan nan ta gamsu da ɗana sai dai kin san akwai kunya irin na ya mace ni na ganin mi abin nan kafin tufajiya to shi kenan a saurare mu za a ji ni in Allah ya da za ka ji mu to shi kenan na gode ji na gode za mu duba insha Allah shi oh, ah, mm. kun fito? Wallahi mun gode kwarai. To shi yi magana da ita, za mu saurare To ba matsala. Eh, eh, to zuwa ɗan Ah, na gode. wai aminu wai me yake faruwa ne haka aminu ka ga fa irin fa abin da nake gani kenan ko ka ga fa irin abin da nake tunani yarinyar nan fa ga dukkan alamu fa'iza ni ban ga alamar tana da bukata ba ban ga tana son wannan yaron ba fa umma wannan abin ni za a yi wa amma ka sani fa aminu hmm? ba fa haka ake irin wannan tsarin ba kai da kanka fa ka sani fa'iza fa tun tana karamar ta kasan fa akwai wanda take so to kuma ya za a yi mata haka ai ba a yi mata adalci ba ko umma na fa gaya miki ya kamata wannan abin a ce kina da ka bayana wai fa yarinya na daki ta je ta shiga ta kulle kanta haba umma to amma aminu saboda Allah in ma za a kawo mata miji fi sabilillahi sai ka ce wadda muka gaji da ita ba fa akan wani take a zaune ba kawai sai a tashi kuma a kawo mata wannan mai fuskar shanin kana kallo mutum ya zo wai a sunan an zo nema mishi aure sai ka ce zai naushi wani rai a ɓace irin haka fi sabilillahi zamanin nan na yanzu na eh, yara an musu aure ai ta guje-guje da mazaje ana wasa ana dariya shi fa wannan ga dukkan alamu ba hira za a yi ba kana gani fa gaishe su fa tai wai bannu haba aminu haba kai in aka maka mata irin wannan zaka ji daɗi umma an yi irin wannan abin da yawa zai wuce za ta zauna a'a akwai wallahi akwai matsala na san yata wallahi akwai matsala aminu ni fa ba a yi min auren dole ba tun a daɗin ma da ake yi sai ka je gida ka ga mijin ni wallahi sai da aka banni na ganawa tun kan in je ya za a yi ɗauki yata a mata auren dole ba a haka da ni wallahi a'a wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salaya ne ruwa Faiz kun dawo? Sannu ya hanyar? Ya kaga yarinya? Gaskiya jam zan iya cewa komai kan haka ba. Ha, ka ganta ba ne? Na ganta. Iko sai Allah. Wato, haiz, abin da ya sa ka ga mun dage akan lalle ilalla mun fi son mu ga kayan aure wato mu babban farin cikin mu ka fita daga cikin damuwa da kake fama da ita na game da irin bacin ran da ka fuskanta game da matarka hmm? wannan yarinyar yarinya ce yar babban gida yan mutanen kirki ba za ta taɓa maka abin da waccan taimaka ba yarinya ce yarinya kirki na ba da hankalinta gaskiya jiya abu ne mai sauki ba na manta da abin da ya faru da ni za ka manta za ka manta lokacin da mutum yake cikin ɓacin rai gani yake a duk duniya kamar ba wani mai ɓacin rai in ba shi ba haka yake jin ƙuna da raɗaɗi a cikin zuciyarsa amma sanda ubangijinmu allahu rabbi ya kawo masa sassauci sai ya ji kamar ba a yi ba abin ya zama tarihi ai kamar cuta ce mutumin da yake cikin halin rashin lafiya ko da yaushe gani yake kamar ba zai warke ba amma sannan a hankali yau yana samun sauki gobe yana samun sauki sai ka ga ya warware tas kamar ba shi ba to kai ma in Allah ya yarda ina kyautata maka zaton hakan za ta kasance a tare da kai aje ku yaƙuri na samun lokacin ba ta zai musu kudin kurkuwa gida mutane ne da rayuwa in biya alheri ne yake sawa da mutum alheri to da mata Faiz, kai ma ka yi haƙuri. Wato rayuwa ba a cewa kowa da kowa irin ɗaya ne ba a jin Ai ko ciki ɗaya kuka fito da mutum halinka daban halinsa daban. Bare jam'in mata ka ce gaba ɗaya kayi musu kuɗin goro a ina ake haka. Kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Saboda haka kowace mace da irin halayyarta. Ka yi haƙuri wannan yarinya muna kyautata mata zato mai fata na alkhairi samu ka fita daga cikin wannan yanayin da kake ciki na damuwan nan ka ji ko yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai ne ga wani ya gwada shi bai dace ba fa'iza fa'iza fa'iza ki buɗe ƙofar nan magana fa nake miki wallahi fa'iza dan kika bari na buɗe ƙofar nan ko har in kika bari na buɗe ƙofar nan da kai na ranki ne bacci me kike nufi fa'iza me kike nufi kina nufin ba ke dada zaɓin da muka yi miki ba ba ke da abin da mu muka yi miki ba sai abin da kike so wa kanki shi ne abin da ke nufi eh ya za mu zaɓa miki mutum wato so kike ki nuna mana ke kin isa kenan ke wace ce da za ki juya mu da ba za ki dada da mu abin da muka zaɓa miki ba Aminu, don Allah don annaba Aminu ka saurara. Yarinyar nan na riga na gaya maka tintini. ita fa akwai wanda take so tuntuni tun tana karamarta tana da wanda take so to wai ai haƙuri a batta mana dole sai ta auri wannan umma ni da kaina na je gidan antirabu kan maganar junaidu cewa te ba zai aure ba yanzu ba zancen magana aurensa har sai ya aure da kannansa guda biyu haba umma sai mu zauna muna a ta har sai mun jira shi aure da kannansa guda biyu kai yanzu tsakaninka da Allah Aminu kuma ƙaryan ma in za ka yi har sai kai wa 'yar uwata? Umma ba zan yi miki ƙarya ba, ni da ita fa muka zauna muka yi magana, ba zai yi aure ba har sai ya aure da 'yan uwansa guda biyu mata tukunna. Umma, Umma za mu jira shi ne? Wallahi ni sai na jira shi yaya. Baki saba wallahi mu ba za mu jira shi ba. To naji, sama an ce Janaidin sai ya aure da 'yan uwan nashi biyu. Menene wai 'yar nawa take ne ne ni fa'iza? Hmm? karatu kuma take yi yarinyar nan in ma ta ƙara shekaru ba wani abu bane a batta ko janaidu ba mijinta bane in Allah bai yi da shi ba Allah sai ya kama ta wani to wai tsaya dan Allah in tambaye ka Aminu wai ta ya za a yi ma wannan mutumin da ka kama mata mai fuskar shanu zai burge ta haka ake zuwa neman aure wai kai a gurin ka haba umma umma zami ta zama kenan mu zauna da ita har sai lokacin da ya gama duk abin da yake yi muna zaune muna zaman jiransa haba umma ya zami wannan abin nan din kuma ni wallahi ina son junaidu kuma wallahi zan jira shi nan da shekara nawa ne har Allah ya kawo ranar auren mu wallahi ƙarya kike yi ba zancen ya tsaya sai mun jira shi ya gama duk abin da yake sai mun jira shi umma ya gama duk abin da ake ya shiga da ƴan uwansa mata ɗaya har guda biyu auren mata guda biyu mu muna jiran shi da mu da tamu yarwar umma kuma mu zuba masa ido haka gaskiya wannan zancen ba zai ba umma umma ni fa wannan abin ba kawai ina yi dan kaina bane kuma ina so a al'amarin nan ne inna yarinya nan za ta samu ta huta ke ma ki huta mu ma mu huta ba za mu aurar da yar uwanmu ba ko kuma sai da akuya ta da tana ci mana danga umma kin ga ka ai an yi ba ai ba kenan umma to naji din na yadda ni ma din ai ba wai na ki bane tunda ba zan izire a gidan shi ba to amma dai abin ne a rika dubawa saboda Allah ba wai ki ne ba duk da hakan tunda kowa yana so in ya kai dan shi ai a ce ya samu gurin da zai huta ko ni ma ba ki ne ba Umma ke ma goyon bayan shi kike Ka gani ko? Ka gani ko? An goyi bayan. Eh an goya. Da an yi magana sai ki shige daki ki je ki zauna. Hmm. Ko takobi ne ke wallahi sai kin fito. Allah sai ta fito umma. Ko hmm. takobi ce. Kafin ta fito fa Aminu yana da kyau a rika duba abin nan fa. Ni fa ba wai naki bane, amma dai a rika dubawa kuma a ba a tsamana. sai an saka ta a gaba rana ɗaya ake kama ma wa mutum a ce dole sai ya sau abin da baya so umma yaran yanzu ba a su a hankali sai ai ta wani zancen bin su a hankali ba za a tankura ta ba mu nuna mu mun isa da ita mu ne fa gaba da ita ke kika haife mu umma to shikenan mu ne a gaba da ita amma ko kai namiji Aminu ba a yi maka auren dole ba to akan me ya mace kuma zan da nake so in na kai ta ta zauna har abada zan tilasta ta ka banne da ita a hankali in na lallaba ta za ta iya amincewa Allah dai gaskiya ne in dai zama ne sai ki ta zama a cikin ɗakin mu gani duk yake sai kin fito daga cikin ɗakin ba komai shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba A wurin so auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba auren so Hello, Faiza ta. Hello, Jinedo. Ha? Ya ji mure ki kamar wadda take cikin damuwa. Haba malam. Ba kamar bane a cikin damuwan nake. Damuwa? To me yasa ki damuwa faɗa mu? Oke kana nufin ma baka san ma me yake faruwa ba kenan? To ta ya zan sani yake ciki bayan ni ba Allah Masar bane. To gaskiya in dai haka ne ya kamata na haƙura da kai tunda har baka san halin da nake ciki ba wallahi. Me ka wannan magana kuma? Sayatu, faɗa min yanzu dai me yake damu ki? Junaidu. Dan Allah da gaske na ta ce ba za ka aure ni ba. Sai ka aure da yan uwanka guda biyu? Abadan Allah. Na sani. Amma wannan ai ba wata matsala ba ce ba. ki bari in Allah da na san yadda zan yi in sha kun matsala abaji ne ta yaya hankali na zai kwanta to ni gaskiyar magana kawai ka gaggauta ai wannan abin da wadan har da gaske kake yi ki hakuri ki kwantar da hankalinki Abba ne ba za ka gane halin da nake ciki ba ka taimaka min mana na san duk yadda zan yi in shawo kan matsalolin in Allah yarda abaji ne an fa zo gidan nan neman aure na fa an zo neman aurenki ni na ɗauka ma kai ka turo kuma sai na ga wasu fuska ne daban ashe ba kai bane kuma kar ka manta mutanen nan masu kuɗi ne ni kuma kuɗin su baya gaba na auren so zan yi ba auren kuɗi ba dan Allah ka taimaka mi auren nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin masifa ce dan Allah jine da ka taimaka mu dan Allah ka samu anti ku yi magana nan da gaggawa dan Allah in muka yi sanya abin zai yi kyau ba dan Allah ka ji saboda ina cikin damuwa ne to shikenan yanzu abin da za a kina ji yawwa ki kwantar da hankalinki yanzu zan je zan masa zan hanzarta zan je in samu itanti yawwa zan in Allah da komai zan shawo kansa kake samu damuwa ki cire damuwa a ranki yawwa rabin rai. ta ba jikin mun smile ba kaso aso kashi wa take da so ya fi zama daɗi rayuwa don masoyi farin ciki ba za ya yanke ba auren so auren so auren so shi ne wurin dukkanin masoyi wai da gaske ne ya amina ya so gidan nan ya zo gidan nan yaron da ya zo ya danga min rashin kunya kai ma fa ka san ina son wannan auren ba wai ba na so ba to da gaske ne abin da na ji wai sai kin aurar da duk wa'annan yaran sannan ni zan yi aure haka na ce haka na ce sai na aurar da su manta wa'annan yaran mata ne shi kenan sai kai kai aure ka tafi ka bar mun su to amma saboda Allah anti aure fa shi fa na Allah ne yaushe za a ce zai an aurar da wa'annan yaran sannan ni zan yi aure kaga ya zo ya tambaye ni ya ce wai yana so ya kawar da ƙanwansa nan da wata hudu na ce mishi a'a ni ba zan aurar da kai nan da wata hudu ba sai na kawar da wa'annan ƙannunka da suke gabana ya tashi ya danga min rashin kunya a nan wurin to amma anti yarinyar nan ba yar uwata ce in kika duba ba kawai sai a ce na san yarinya kawai a ce sai na jirawo sai yara sun ni kuwa na sani yar uwarka ce amma bari ka ji in gaya maka ba za ka taɓa yin aure ka tafi ka bar min wa'annan 'ya'ya mata ba kai ka manta kai kaɗai namiji na yake na aifa kuma saboda haka ba za ka bar min wa'annan 'ya'ya mata ka je ka yi aure ka tafi ka zauna daga matanka sai 'ya'yanka ka bar min wa'annan 'ya'yan a gaba ba nan da shekara goma kai ko yau miji ya fito musu suka yi aure ka je ka yi aurenka amma sai in ta zama hannun da shekara goma ai ca ko yau suka eh, miji ya fito ba canai ka kai shekara goma ba amma ina baka misali ne ko nan da shekara goma sai fa na aurar da su kafin ka je ka yi aurenka dan ba zai yiwu ka bar min su a gaba ba to su ba za su jira lokaci ba in Allah ya yi ko ne yaushe ne ba sai ai ba kuma ni ban ce zan canja ba ai da abin da kike bukata ne auren ma zan musu to ban yarda ba ban lamunta ba gaskiya ba abin adalci ba ni ne ban maka adalcin ba saboda za ka bar mata guda biyu ka tafi ka bar mu shine nake magana ka ce ba maka adalci ba to bar ka ji in gaya maka bai yiwu ba idan za su haƙura su haƙura su tsaya har lokacin da zan kawar da wayannan 'ya'yan sai ka aura ai ban hana ka ba ko amma ba za ka tafi ka bar min wayannan 'ya'ya mata ba ka tafi abinka ba zai yiwu ba kar ka manta dube ka fa idan in suka ga za su iya tsaya ba to su aura da ita inda suka ga dama kai ma ba rasa mata da za ka yi za ka aura ba ba za ka rasa ba idan Allah ya sa wannan aikin da kake nema ma ya fito za ka auri duk wanda kake so kuma ita ce zaɓi na ba sai ka jira ka in ba za su jira ba to su ba wani ni kuma haka na ce amma ka tafi ka bar min 'ya'ya mata guda biyu a gaba Dan me ba zai yiwu ba daga zaran kayi aure shikenan sai matanka sai 'ya'yanka ka bar mu su kuma a gaba idan ka tsaya na auren da su sai ka tafi ka yi aurenka amma ba zai yiwu ba gaskiya ni an iza nake su to an yi ba kana so fa'iza uzuri na da kula ne na kwanci dan Allah ki ce ki sawo mamun dan Allah ki sanar da ita a je a tambaye min auren fa'iza wallahi ba zan yi auren kowace mace ba ita dan Allah ki taimaka shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba a wurin so ake wata wili abin fada duk yayin ta samu tarbiya a sallada to ba za a nemi mai maye gurbinta ba Assalamu alaikum. is that shi. To, yau kuma ke da abu? Karɓa ki cikin ji, ya haƙuri. shi soyin ya samu tangare da ido ya ba zai yi kuka ba. Ba an ta amina. kina ganin abin da ya aminu zai min kenan to ai na gani dan uwanki ne ko zai yi abin da zai cutar da ke ko haba an ta amina ta yaya aminu zai mun haka bayan ya san akwai wanda nake so na ji ke kuma ai mutanen da suka zo din masu na rufa mun ba laifi ko to ni ko kallon shi ma na yi ko a ina na gan shi ni ba zan iya gane shi ba saboda ba san shi nake yi ba ni kuma daɗin da na ji ma sai na ji sun birge ni saboda yadda mahaifin shi yake ta yaban ce wallahi kina da hankali yana ta yabo to an ce mishi kayan shago ne zai yabe ni sai ya bari in kayan shago ne ya yabe su to ki haƙuri da kin yanzu kin ga ki natsu ki kwantar da hankalin ki kin ji ki ci abinci ba na so in ganki cikin damuwa kuma ni auren so zan yi ba auren kuɗi ko wani abu ba duk dan suna da kuɗi ni kuɗin su baya gabana ni haƙuri aure na so kowa yake fata domin farin cikin rayuwa. Abarwarai, abarwarai abin da yake so, auren so. Tamina, na kiɗa haɗa kuma da nemi kuma ɗan ruwa amma ko yake kama ba ina kasuwan shi haka. Anna, Anna. Hmm.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 Kanwa kuma, na ga ɗazin nan kace mun ciwa da aure a tsakaninmu. Eh, eh, eh,